To fa ce ku ya balle a garin Kano domin a halin yanzu a garin Kano akan abubuwa guda biyu da ake tattaunawa. Na farko gwamnan jihar Kano ya saka tallafi ko ya ba ma'aikata masu tafiya aikin hajji tallafin dubu ɗari biyar biyar. Sannan an tura sunan ɗan gidan injiniya Rabi Musa Kwankwaso a matsayin kwamishina a jihar Kano. Duk ɗan abubuwa sun ja ce ku ce bara fara da na farko. Ran da ba sani ba, hukumar hajji ta Najeriya ta ƙara kuɗin haikin hajji a inda aka mai da shi 8.5 miliyan wanda kowa zai ƙara kuɗin miliyan ɗaya dubu ɗari tara. Wanda hakan ne sa gwamnan jihar Kano ya gada cewa ya kamata a ba matafiya aikin hajji nan tallafi. Da mutane da yawa suka ce wannan abin da aka yi abu ne mai kyau amma wasu mutane suna ganin da cewa wannan ƙara mai ƙarfi ƙarfi ne. ne wanda zai cire sama da miliyan biyar tafi aikin hajji mai kuɗi ne kamata a ce dubu ɗari biyar biyar na a bawa talakawa mutane suna ganin da cewa aikin hajji ko addini cewa aka yi marisa da ilai sabila wanda wanda yake da ikon zuwa idan kuɗin ka bai kai ba ka zauna a gida na biyu an tura sunan dan gidan injera Yunus Hankoso a matsayin kwamishina a jihar Kano da mutane da yawa suna cewa ya cancanta ya kamata a bashi arasa ya halin baban shi da sauransu amma fitar ɗaya bangaren wasu mutane suna ganin cewa me yayi da za a bashi yana da wani experience na mukami ne da za a bashi ba ma PA ba dauki kwamishina a bashi wasu ma suna ganin cewa ko dan mahaifin shi ya taba gwamna tukunna za a bashi wasu mutanen ku suna ganin cewa wannan suka shi ake kawai saboda siyasa amma ko baba ganduje yi nomination dan shi kuma aka gama mulkin jihar Kano baba ganduje fa da iyalansa akai amma in jira musu sun ba kusan mutane da yawa ba su taba ganin ɗansa ba shi ba da iyalansa yake mulki ba kuma a wannan karin ma ba da sa hannun aka nomination dan shi ba wannan cewa da sutu shin kuna ganin da cewa ya cancanta a bashi wannan mukami na commissioner ko kuwa menene ra'ayinku sannan shin kuna ganin ya cancanta a ba mane takin haji tallafin dubu ɗari biyar biyar ɗin nan ko kuwa mahari a comment section Allah ya sa mu dace